saboda akwai ɗaitar da ke yin addu'a sai aka bar da aka aka ki faɗa maki wato abin da zaki maki addu'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana in suna da rai kenan in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff duk wannan suna da rai wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima duk wannan suna da rai واخفض لهما جناح الذل من الرحمة duk wannan suna da rai waghfir sai in suka bar duniya kenan ki nemi musu gafara Allah ka gafarta musu Allahumma ghfir li mautal muslimin Allah ka gafarta wa musulmai Allah ka gafarta wa iyayena Allah ka gafarta wa yayana Allah ka gafarta ma dan wannan shine kawai abin da ake so kuma hadisi sun fito da shi karara ba wani specific way addu'a da ake yi idza mata tabnu adaman qata amalu illa min thalath sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu ay yad'u lahu bil bidu'a al barakat addu'a mai sa albarka addu'a na gafara ya Allah ka ramushe su ya Allah ka gafarta musu ba wai sai an ayyana rana ba bayan kwana ɗari ko kwana arba'in ko kwana sati bakwai ko bayan shekara bakwai har da tara waɗansu wurare ciyarwa ma ake yi wani ma zai bada da kuɗi da Allah me ake yi na gidan nan wallahi yana ma babansa ne addu'a wannan kuskure ne kullum ya kamata ki dinga masu addu'a wallahu a'lam na'am yace na yi niyyar yin sai na manta ne raka a biyu zan ka raka a ɗaya ne bayan na yi sallama kin mantu mantuwa raka a ɗaya sai kika ƙara raka na biyu ya zama raka a biyu kenan mai akhdari ya warware wannan mas'ala ina fatan da ɗalibin zai koma ya je karanta akhdari idan mutum yana islamiyya ne ya kokari ya karanta akhdari littafi ne babba duk wanda ya manta yana raka a ɗaya sai ya ƙara raka a ɗaya an fahimci wannan sallan ya sallame fila yake yi e kuma yana nufin ya yi witiri din na har wa yau yana iya ƙara raka ɗaya sai zama raka uku ba tare da ya zauna tsakanin ba idan ya zauna tsakanin su ya sake zama din nan ya rafkanwa idan ya gama ya yayi ba'adi kenan ba wata matsala wallahu a'lam wannan tambaya cikin abubuwan da muka yi a aji ne muka ce rashin dogoro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sa mutane ke siyan result mutane suna involving kansu a cikin exam malpractice abin da ake nufi da exam malpractice shine satan ansa a cikin jarabawa ko ki biya kuɗi a kawo maki tambayoyin kafin a shiga jarabawa kin ba da ansa su kafin a shiga jarabawa ko kuma a'a sai da aka shiga cikin jarabawan malaman wai suna jin tausayin ku suka rubuta maku ansa da wanda ya rubuta ansa da wanda ya kwashe ansa da wanda ya bada ansa duk ga baki ɗaya sun yi haramu sai dai kai a ja nemi gafara wajen ubangiji an gane wannan balle a ce wanda ya je siya rizal din bai san ma ina ka yi jarabawan ba bai masa tambayin jarabawan ba kuma wai ta ci jarabawan wannan kuskure na ga wasu suna dariya akwai exam officers da yawa kenan eh, to mu dai bai zai hana mu mu faɗi abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wato Nigeria situation ne yasa wai mutane ke haka The slogan cewa if you cannot beat them join them that is a devastating statement what is expected of you to say is if you cannot beat them leave them and do the right thing wallahi je ki dubi duk exam officer da ke karɓar kuɗi ba ta tsinana ma kanta kawai in tufa ne ta siya tufafin na ya riga ya yage ya koma tsumma wa kuma laifin da ya ta yi inda Allahi maktuba an rubuta su saboda ka kawai mutum ya yi kokari ya gan cewa abin nan kuma wannan yana daga cikin abin da ya sa matasa ba su son karatu matasa yana kallon fim awa goma sha biyu matasa yana jin waka awa goma sha biyu matasa yana wajen gidan shayi yana discussion da abokanansa awa goma sha nawa matasa yana nan gidan mace yana tari da mace awa nawa yana da jarawa bai zai karatu ba amma tun da ya san za a bashi jarabawa wannan ba alheri muke ma kanmu ba ba alheri ba ne the law says exam of practice a wayak ya kamata a kulle ki ne haka dokan kasan nan ya faɗa balle ma dokan Allah Allah dai ya kawo mana sauki man hashana falaisa minna haka ma wasallam ya faɗa wallahu a'lam wannan take cewa tambaya ta ita ce malam menene hukuncin matar da take da miji amma san ba bai da ilimin boko bai da na muhammadiya ita tana tana da shi in yayi ba daidai ba in ta gaya masa sai ya yi fushi to ni malam abin ya man yawa ga tarbiyyar yara yaya zan yi ki yi kokari wani wacce nan mace ta yi kokari ta gan cewa ta haɗa shi da wani malami da ya san yadda zai iya masa nasiha ya masa nasiha kuma insha Allah muna fata zai ji nasiha yake bukata da wa'azi wallahu alam lokaci da wannan ta yi magana hotuna ne mun ga mai magana kan hotuna ko sai kuma wadda take cewa idan mace ta yi alwala ko miji ya yi alwala suna iya taɓa juna kuma suna iya juna mai akhdari ya ce a sumbanta na warware alwala wallahu alam wai mai al'ada tana iya ɗauka mai akhdari yake cewa idan mai neman sani ne a cikinsa tana koyon karatu ne tana kokari ta gane na tana kokari ta gane abubuwan da ke cikin abin da ya shafi wato qur'ani din ta zuwa gaban malami ko tana zo ta yi marajiya don za ta je ta biya babu laifi tana iya daukan qur'ani sannan kuma babu bambanci izibi sittin da izibi daya qur'ani qur'ani ne wallahu a'lam yace me wannan take cewa menene hukunci iyayen da ke hana su yin addinin addini wai suna tsoron kar su shiga izala addini shine addinin musulunci addini musulunci da kuma manzo Allah sallam ya karantar da mu lallai ba a gidan kowa yake ba yana ko ina an gane wannan shi yasa za ka gan cewa tambaya ma da nake son yi anan na san da yawan mu nan muna da peace tv a gida haka nan ne ko ba haka ba muna da peace tv wanda fanda sa dr zakir naik ne yake da shi idan kika dube shi za ka dube shi za ga yana daga wando idan kika dube shi za ga shi yana da gemu masu kallon alhuda akwai irin su philips akwai irin su yasin khalid wayannan manyan malamai kika kalle su zaka suna daga wando suna da me suna da gemu wannan khalid yasin mutumin america ne dr zakir naik mutumin india ne tambayar da nake son tambaya a nan mu da muke daga wando a nan an ce mana dan izala dr zakir inak shi dan menene shi don da izala da a kasar najeriya kai ta tsaya shi kuma philip khalid yasin da sauransu waɗanda suke cikin ƙasan germany da sauransu su kuma ɗan ne su su ma ɗan izala ne harka addini inna hadhihi ummatukum ummatan wahida idan kan gaskiya mutum yake za ki gan cewa ko ina haka yake kuma za a dinga kawo dalili saboda ka iyayen da suke hana yara su fahimci addini to shin wannan da suke sa su fahimta ke sa yaran su zama masu masu da'a a'a saboda haka ki bar yara ki sai addini tsabtaccen addini kuma ba kowane irin addini ba kuma addini nan da shi za mu shiga aljanna don haka kowa ya yi addini mai kyau ba addinin da yake gan cewa wai mutanensa ke yi ba na a ba na abinda muka muka tar da iyayenmu ke yi ba shi ya kamata ki yi ba ba irin addini ba ne ya kamata ki sa yaran ki su yi ba addini wanda yake son kan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan shi aka saukar da ayoyin Qur'ani a kan shi aka saukar da ayoyin qur'ani to irin wannan addini ya kamata ki kuma shi ne ya kamata ki sa yaran ki su yi kuma shi ne ya kamata ki yi kokari ki jawo ankalin mijinki ya yi amma da zara an fara magana izala an fara magana to ana magana kiyayya ne dama kiyayya ke zuciyarki ba magana abin nan ba saboda ba wanda ya ya ce maki shi dan izala ne ko shi ba dan izala bane kawai da an zo ana maki wa'azi ana jawo hankalinki kuma abin da ake faɗa an ce Allah ya faɗa an ce ga yanda Muhammad ya faɗa kuma duk suna yin littattafan da ake faɗa din nan sai da a nan duk hadisan da muka ja sai da muka faɗi nambar hadisan sannan kuma duk ayoyin da muka ja <clears throat> ba ayan da aka gutsara sai da aka jawo ta daga farko sai da aka kusa addine ta sai a ci saboda lokaci bari a bar muku sauran ayoyin suna na a cikin qur'ani hadisan kuma suna na littattafan nan idan bai gamshe ki ba bayanin da aka yi a nan ki ɗauki ayan ki ɗauki hadisin ki je ki duba sai ke duba shin wannan hadisin shin mala aliyu ne ko mal musba ko malam ko ko muhammad nasir ne ya yi shi ko kuma manzan allah ya yi in manzan allah ne to ko da wannan hadisin ya yi kama da irin abun da ya izala ke yi ki yi ko da ya yi kama da abun da wato yan ɗarika ke yi ki yi saboda gaskiya wani yana iya dace da gaskiya ko da ba gaskiya yake nufi ba wani kuma yana iya kin gaskiyan a ɗauka kuma gaskiya yake yi ba gaskiyan bane saboda haka sai ki matsa da hankalin ki ki gane cewa addini mai kyau shine addini da manzo Allah sallallahu ya ajiye sahabbansa akai kuma sahabbansa ba su iya ba su bar duniya ba sai da suka kimanta suka dinga ba da labarin abin da wasallam ya bar su akai suka dinga karantar suka karantar suka karantar Abu Huraira sai da ya karantar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sama da hadisi dubu biyar haka Aisha ta karantar da hadisi sama da hadisi dubu uku haka kuma na mai muna ta karantar da hadisi sama da ɗari haka kuma hafsa da sauran sahabban manzon sallam sai ki ce wai don wannan hadisin ya yi daidai da wannan izala saboda haka addinin izala ne akwai wanda ya bar gemu yana cewa this is not islamic gemu it is academic gemu wanda sai ki ce musulunci yake yana ce wannan gemu ba gemu na addini bane kakku domin ya kama da na addini amma ya fito Allah ya sa ya fito yace shi ba na addini yake ba wannan gemu gemin boko ne saboda su Karl Marx su john dewis su su plato su aristotle su alexander aleximilis da sauransu sun berge gemu sai ki ce saboda mutum ya bar gemu shi ma aleximilis ne alexander ne john dewis ne karl marx ne duk wannan ba haka ba ne don mutum ya kama sunna ya kamata ku koma abin da ya muka kaɗan fara ɗan wannan saboda mutane suna misconceiving wannan abun ya kamata ku san cewa addinin musulunci shine addini da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a Qur'ani kuma shine wanda musulmi ya yi shekara 23 yana karantar da su sai a gane wannan wallahu a'lam da ke cewa masu zuwa wurin malami da sunan neman addu'a idan an masu magana ta ce ba boka ba ne menene hukuncin su eh, wawanci ne wannan wawanci ne saboda menene ne saboda mutum bai sani ba kuma bai sani ba la yadiri wa la yadiri annahu la yadiri fa huwa jahilun murakkab bai san cewa bai sani ba kuma bai so yadda cewa bai sani ba shine mai talimu talimu yace wannan jahili murakkab malamai da dama sun faɗa wannan saboda ka mutum ya kare wautar da kansa kar ya wautar da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa masa ya yake ma mutane addu'a yana ce ku je ku je ne ku kawo kuɗi zan maku addu'a abin da ya tabbata daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi eh kina iya samu mutum ya taya ki roƙon Allah an gane wannan in ce malama ina ga kina kokari tashi cikin dare idan kika tashi cikin dare ki taya ni roƙa Allah ki ambaci suna na ga Allah cewa ina da matsala ya Allah Balkisu Khadija Aisha sata ne mai tana cikin wani kunci Allah ka yaye mata wannan ya halasta a musulunci amma irin addu'an da ake zuwa ne malam da Allah muna nima addu'an tsari sai a bata wata tsari an rubuta wani abu an rubuta an rubuta ba ayan qur'ani ba hadisi ba ali anan abubakar anan musa anan ya junju anan ya samarkandu anan ya jurjurjatu ga ina an rubuta abun an nade mata an hada wai shi ne addu'an da aka bata sunayen mala'iku kai aka hada mata da sunayen shaidanu shi yasa Allah subhanahu wataala a ranar tashin kiyama zai tambaye mala'iku shin su ku suke bauta ma sai su ce bal ya abudunal jin ba mu suke bautawa ba suna bautawa aljannu ne aljannu suna da hanyoyi na batar da mutane na kuma shaidan ya alkawari zai batar da mutane kuma daga cikin hanyar da shaidan zai batar da mutum ba wai zai je kawo maki sabon abu ba abin nan da kike yi ne kawai zai dan so ki gyara shi ta wani salo addu'an za a baki sai a ci addu'an ne ba shi da kyau ai salon addu'a ne matsalar sharaɗi da ake lissafa maki na a cikin addu'a shine matsalan wannan shine matsalan sai yana da kyau a giya a kiyaye abin da ake nufi da zuwa wajen malamai malaman su baku magani a bada wai addu'an tsari in kin je ki duba wato ki je ki kiranta hisnul muslim duk wani tsarin da kike bukata yana cikin insha Allahu akwai littafi da an tara hadisan manzo Allah sallallahu ingantattu ne a ciki yanda musulmi ke neman tsayi manzo Allah sallallahu ya kasance yana tsare yara da kalma auzu billahi bi ta tammat min shari ma khalaqa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yace idan kina neman tsari a kowane rana daga masu ganin ki da wanda ba su ganin ki daga aljannu maza da mata daga masu hassada da sauransu yace ki karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari wannan zai zama ki kariya a yinin nan gaba ke daya manzo sallallahu ya faɗi wannan amma in ki je wajen su ba shi za a baki ba sai an walar da ke ko an yi daɗin baki an juya wancan an kawo wannan an saka wannan an rage wannan an haɗa wancan kan hanyar nan ko an karanta ayadin da ribas wai tsari kenan ko mu binu guda bakwai daga cikin sotu yasin a ce ke saka sunan kowa wayar wayan addoyin ake bayarwa to irin masu yin wannan lalle boka ne su kuma ne za ga suna da'awa cewa sun gane tauraru su ne suke cewa suna iya gane wato alamomi da ke hannun mu dinna suna iya gane matsaloli su ne munajjimun sai su kalle tauraru su ɗauka duk wayannan kuskure ne duk wanda ke yi wannan kuma yana da'awa allantaka ne domin yana da'awa ilmul ghaib Allah kuma shine alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada wallahu alam babu laifi wallahu alam farko mai irin wannan halin ta yi kokari ta kawo waɗanda suka iya magana kuma suka san ciki da waje insha Allahu abin da ya shafi ayoyin Qur'an da hadisi a zo a masa wa'azi idan bai ɗauka wa'azi ba ina ba da shawara su je wato kotu su kai ƙara kotun musulunci su sun san me za a yi wallahu alam No? wata take tambaya shin ya halasta ya halatta a ci kuna jin maganan shin ya halatta a ci abinci wanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ba musulmi ba amma suna da addini kamar addini yahudanci da addinin kirista akwai waɗanda ba musulmai ba ba su da addini ra'ayin da suke bi shine bokanci suke mushriki ne da sauransu malamai sun ce ba a cin abincin boka haramu ne a ci abincin boka ba a cin abincin malaman da suke aikin malantan na haramu ne ci abincinsu an gane wannan amma ya halasta a ci abincin waɗanda ake ce masu ahalul kitab su ne waɗanda aka ba su littafi wata amun ladina utul kitab hillun lakum wata ta'amukum hillun lakum. abincin waɗanda aka ba littafi ya halasta gare ku kuma su ma suna iya ci abincin ku wannan ya halasta a ci abincin ya alul kitab da nasara su ne krista amma waɗanda ba wayan nan ba kamar mushiriki mai bautawa gumaka mai ci a kawo kazan na je binne shi da rai haramu ne a ci abincinsa saboda musulunci bai yarda da cewa shi musulmi ne ba an gane wannan an gane saboda haka sadakan da ake kawowa kullum a ce kullum shi malami ne kullum sai an kawo mai sadaka haramu ne cin shi saboda yunwa wayansu sai sun ci haramu ne cin su an kawo ya ce a ji a yanko akuya amma akuyan kar a yanka a kawo shi da rai a kashe shi wani irin kisa a zo aka ci da shi za a yi sadaka aka kawo miki sadaka kullum kenan ke ne ake experiment da ke wannan kuskure ne kakki ci irin wannan abincin saboda haramu ne haka kuma na boka shine sahir ko kahana haka kuma abin da ya shafi mai duba haka kuma wanda ke da'awan cewa shi ya san gaibi wayannan ba a ci abincinsu haramu ne ci abincinsu amma nassi ya tabbata ana maimaitawa cewa nassi ya tabbata daga wajen Allah cikin satulma ma'ida Allah na cewa babu laifi ana iya ci abincin krista idan suka baku kuma su suna iya ci abincin ku wallahu a'lam abinda da aka ce abinda kenan abinda ilimi ya nuna shine abincin kirista ana ci ba banta wani irin abinci ba ne an gane wannan amma malamai da dama sun tafi game da cewa cin abincin bukinsu barinsa shi ya fi alkhairi cin abincin bukinsu bukukuwarsu kar mutum ya ci shi ne mafi alkhairi an gane wannan saboda haka wato rashin kishin addininmu ne fa inda muna kishi mu ba za su bamu ma abincin ma mu karɓa ba saboda akwai abin da zaki ce su su yi na ki sai su ce maki addinin mu bai yadda ba su za su gaya maki mu ba mu ne muke jin kyamawa mu gaya musu me zai hana mu gaya musu cewa ba mu a ci in kina so in ci abincin ki yi addini na saboda wannan abincin da kike yi na buki dina na addinin ki ne addini na kuma bai yarda in ci ba sai ku zo na lafiya a dama addinin ta take bautawa shi kuma magana nan da kike faɗa shi ma na addinin ki ne amma yau da kullu na abinci yau da kullu na abinci abinci na yau na gobe wanda ba na buki ba ba laifi ana iya ci an gane bambancin su ko wallahu alam duk gaba ke daya sunan shaidan ne ko ki ce mai a ko ki ce mai iblis amma sunan yankansa shine ibilisu kama a ce maki ke menene bambancin bilkisu da mutum kama a ce yadda kanawa da yan zaria suke kanawa da sakkatawa ko zaria ne suke wasan nan suna cewa me suke cewa wato duk kowa ya zo hadda baka ne duk kowa ya zo hadda baka ne ba mutum bai kawai don kawai a tauye mutum ne saboda haka ba bambancin bilkisu da mutum saboda bilkisu ai shine muke mutum muke kira amma sunan yanka mutumin da muke nufi a nan shine me bilkis shaitan suna ne na gaba garin shaitan iblis iblis iblis ba haka bane ana buga misali ne kaman ce dabba duk dabbobi sun zo da rakumi to me bambanci rakumi da dabba shi ba dabban bane an gane maganan amma saboda in kara bayyana wani dabba musamman sai na ce rakumi an fahimci wannan Allah ya ambaci illa iblis illa iblis kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi fattakhadha sabilahu menene fa fasaka an amri rabbihi ko har da karshe sannan kuma Allah ke cewa ash-shaytanu ya'idukum ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha saboda haka shaytan suna ne na kamar gari shi din ne kuma iblis kuma shaydanu suna da yawa amma iblis ɗaya muke da shi lokaci nake yi Allah dan girman zatinka hakan yayi babu laifi saboda ya koma ga tauhidin Allah amma idan kika ce dan girman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajenka wannan kuskure ne wallahu alam menene hukuncin wanda ya bada kuɗi akan wai a sauke masa alqur'ani kuma aka ce yayi sadaka wannan ba addinin musulunci bane kila wasu suna gara an bada amsa ya dan tsauri da yawa maza sallan ba a ba da kuɗi wai a yi maka sauka kuma kin gama sauka wai ki yi sadaka sahabban maza sallam sun fi mu iya karatun qur'ani kuma sun fi mu son karatun qur'ani ba wanda ya ce ku sauka ku yi sadaka maza sallan kuma ya taba giya masu ba ga su ubayya bin ka'ab ga su anas ibn malik ga uthman radiyallahu anhu warda wallahu a'lam na'am Ah, irin wannan littafai na hausa da muke karantawa sai a rubuta idan kana son ka samu abu kaza sai ka tashi karfe biyu na dare ka yi nafula raka a hudu za ka samu abin da kake so to ya menene ya wannan sallan akwai lada babu lada saboda ba manzo sallallahu ya sa maki sharadin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce masa aka yi qumil laila illa qalila kai duk lokacin da kika iya tashi tashiwa raka'a ɗaya kika iya yi raka'a biyu raka'a hudu wannan babu laifi ki yi amma wanda ya ce maki sai raka'a hudu sai raka'a shida ya sa maki wannan sharaɗin to ba daga wajen Allah bane wannan kenan sa'annan kuma kila a ce maki kika tashi ga abin da zaki karanta ki faɗi tasbihi so kaza da makamantar irin wannan shi ma ba abubuwa bane da ya tabbata daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku gane duk abin da ba karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba addini musulunci bane ko da da a addini ake yi ba musulunci ba ne wallahu alam taimaki malam Allah ya ƙara wa annabi daraja. Amin. Ya ce tambaya na a nan ita ce ina ga addu'a da ake cewa ga yadda ake so a yi shi kuma kamar misali istighfari guda ɗari. Malam wani addu'a ya kamata a dinga yi wa kake mamaci wata tambaya ce ta haɗa. ban gane tambayan fari nan ba eh kama a ce ga adadin da za ka yi misali ka karanta istighfari 100 kaza 100 ailala 100 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yanci ya ce ga adadin addu'an da za a yi misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya sallame daga sallarsa ya yi tasbihi subhana rabbiyal a'la so nawa so uku eh, so 33 Allahu akbar so nawa 33 alhamdulillah so nawa 33 sai wani ya ce a a yi 34 an kara nawa aka kara ɗaya ba addini musulunci kuma ba ya tashi daga musulunci ya koma wani abu an gane wannan saboda musulun ne kadai ne shine aka turo ya karantar da mu kuma ya karantar da mu amma ana samun addu'a na musulun zai ci a ce ɗari ko a ce casa'in da tara ko a ce talatin da uku ko a ce uku ko makamantan irin haka so da yawa addu'o'in musulun baya wuce wannan adadin amma dubu ɗaya ɗari biyar ɗari uku ba ta manzo Allah bane wallahu ala da akwai wahala a ciki kuma manzo sallam ya turo shi karantar da sauki malam wani addu'a ya kamata a dinga yi wa mamaci daga bakin yaransa kuma abu mafi girma da ya dace su yi zuwa gare shi mafi girma mafi girma abin da ya kamata a yi zuwa ga mamaci shine a yi masa a roƙo masa gafara da rahamar ubangiji mafi girma abin da ya kamata a yi kenan a roƙon masa gafara da rahama da sauki da iya ba da amsa jarabawa da yake da ciki a cikin wannan kabarin wallahu alam na taso daga kaduna na yi asibahi ban yi azahar ba ban yi la'asar ba ƙarfe biyar ya yi yaya zan yi kin taso daga kaduna ke riga kin isa mai ko idan kina kan hanyar na har karfe biyar din ya yayi ki maza maza ki yi shi raka bibbiyu a matsayin kasarun amma idan ki riga ki ka iso mina sai ki duba shin lokacin sallolin nan sun wuce ko lokacin sallolin suna nan idan lokacin sallolin suna nan za ki ranka ko ki yi sallan na a matsayin wanda ke nan amma lokacin su riga sun wuce za ki ranka su ne a matsayin wanda ke tafiya amma ki sani kada ki yadda cewa wai sakaci ko ganganci ko wasa ne ya sa wannan lokacin sallan na suka wuce idan wayan na abubuwa ne ya sa lokacin sallan na sun wuce ba magana ki ranka su kawai ki jaddada musulunci ki shiga musulunci sabo ki ci gaba da sallanki Allah ya sa an fahimta ta da abin da ya tamani dai abin da ya kamata a yi wannan mutanen nasiha ya kamata a yi masu a samu wanda ya iya magana a fito da fa'idodin ilimi gare shi da martaba ilimi a addinin musulunci da fata muna tunani insha Allah zai gyara ko kuma ke ɗaukar salo na cewa to tunda tunda ba zai yarda ba shi ya karantar da ke ke dinga damu in shi da hikima damu na hikima ba damu na wahala ba damu na hikima har dai ya karantar da ke idan yana da ilimin kenan wallahu alam na. wai wata ce ta ce wai a musulunci ana yi wa kaya tsarki banda wanke shi da sabulu wai kafin a yi wankin za a jiƙa su ruwa menene hujjar text message da ake tura wa mutane cewa riga da masallacin madina ya mafarki da annabi ya ba shi ruwa ya sha sai warke daga ciwon da ke damunsa sai su umarce ka ka tura wa mutane kin kashe kudin ki a banza Allah sawaka ƙarya ne saboda masu gadi masallaci annabi Allah kai ya sa adadin su sai kuma waɗanda suka ɗauke su aiki malamai da dama sun yi karatu a wurin mutane da dama sun samu sun ji aikin hajji kowa yana ganin su suna nan da yawa so magana wai wani text message nan karya ne text message nan ya daɗe ina ga tun 1976 ake turowa tun 1976 ake buga da bayarwa ake rubutawa ba yanzu nan ne aka mai da shi ba wani alheri in kin yi shi ma kin yi aikin wahala kawai saboda haka kakki yi ba wani abu bane da aka turo daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi kuma ba abu da za a koyi da shi akwai current ones yanzu nan ko za ka yi magana kan na wanda aka ce wai wata ta mafarki tana rashin lafiya bai ba ta ruwa ta sha ina ga mun faɗi wannan a aji sosai mun yi wannan magana sosai a aji batun magana mafarki an fahimci wannan ko farko tambayar da ya kamata mu fara ta shin ya manzo Allah sallallahu alaihi yake wata da na ta wannan tambayar ta ce a aya cikin farin kyalle kan kaya ne musulun ya zo ya rufe duk jikinsa ya rufe idansa ya ba shi wannan ruwan kagan nan kagan ko ni na shigo cikin wannan mafarkin na ai don ba bai bayyana fuska ba ba mu san waya ne ba ya tsayinsa an ga mana tsayin manzala sallam an gaya mana yanda idanun manzala sallam yake so duk bayani da yake game da manzala sallam shi ne suke rawaitowa sabani haka sannan kuma wayan abubuwa dama karya ce wallahi karya ce kawai mutane dama suna son wai falala falala abu mai sauki ga hanyoyi mai kyau sai a ji a koma wayannan hanyoyin nan ya kamata a kiyaye duk wayannan test message da ke zuwa ko daga saudiya cewa a yi addu'a kaza a mika ga wani in baki ba za ki talauta za talauce an sha turo mana ba mu tura ba kuma alhamdulillah Allah na ciyar da mu har yanzu saboda haka kawai mutum ya wafintar da wannan ya nisar da kansa da gare shi wanda ba su iya karatu ba suna iya bayar da istihara a YouTube ba wani bai ma wani istikhara ke ne za ki koya istin wani bai ma wani istikhara bokanci ne ma wani ya ma maki istikhara ke za ki yi da kanki in baki iya ba ki je a koya maki ki fara daga alifin zuwa bawo saboda istikhara abu ne da zai dinga maimaitu a rayuwarki kina son aure a ajin haihu yanzu nan wannan yaron kaza kaza eh, za ki koya aiki kaza duk koyar abubuwan da kina istikhara saboda haka babu wani da za ki so daya shikenan ba ki koya lafazin istikhara din yana na ismul muslim kuma ki yi shi da larabci da manzo a salam ya karantar ba turancin boko ba wallahu alam wannan ta ce mutum zai iya roƙon Allah ya ce don san annabi sallallahu alaihi wasallam ko don alqur'ani mai girma don neman biyan bukata ana iya roƙon Allah da ibada da Allah subhanahu wataala ya samu misali ka ce ya Allah kai ka ce mu yi azumi to mu yi azumi to ka ba mu kaza dan azumi da muka yi dan kai kun ga tauhidi ne mun yi azumin nan dan kai dan Allah ka ba mu ba wai azumin bane za a ce ya Allah Dan azumin da nayi a'a azumin nan da aka yi dan ikhlasi haka kuma son manzo Allah sallallahu yana daga cikin ibada son manzo Allah sallallahu yana daga cikin ibada saboda haka sai ke roke Allah dan kin san manzo Allah dan umarni da Allah ya baki idan kika yi haka yayi amma in kika yi aka saka bai yi ba qur'ani yana daga cikin siffar Allah ne saboda magana Allah ne wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana saboda haka Qur'ani magana Allah ne saboda kana iya ce ya Allah dan girman Qur'ani aya bi ma'ana dan girman Allah so ya halasta wallahu a'lam wannan da turanci sai ce islamic replacing of hair trade allowing islam trade trade trade ta ce ko eh, zare eh. why is it allowed in islam da fami menene fami da sauransu ne abubuwan eh. da suka eh. ba ni da abin da zan iya ci aka wannan ah. wannan tambaya ta yi game da matan da mijinta na farko ya rasu ta sake wani aure shi ma ya rasu na biyun kenan wai sai aka ce aljanin da ke kashe mazajen menene hukuncin haka kuma yanzu haka aljanin suna hukunta idan bincike ya nuna lalle suna tare da tana tare da aljanu musulunci ya katar da mu ba laifi ana iya rukiya amma kuma ba su suke kashewa ba suna kashewa ne da izinin Allah su sababi ne kawai an gane wannan ba su suke kashewa ba mun karanta da zun qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy Allah subhanahu wa ta'ala yake kashewa amma akwai asbab na kashi da Allah ke sanyawa saboda ka mu gane wannan ba su suke kashewa ba da izinin Allah suke kashe so in kuma aka tabbatar akwai aljannin sai a ja mata addu'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah menene illan yin adashi yin adashi me adashi contribution ba san mata ba sa iya abin da kenan shine idan babu yaudara ciki babu cutarwa ciki tsakaninsu sannan kuma kowa na kokari ya yi kokarin bakinsa ya gan cewa ya cika alkawarin da ke tsakaninsu babu cutarwa wannan babu wata illa an gane babu wata illa a cikin wannan wallahu a'lam malam wai muna son karin bayani akan jan wata tana rubuta ta tambaya cewa tana son ƙarin bayani game da can tasbi ina gan kila magana da aka yi jiya a lokacin da wata ta baro ta aka tambaya cewa ya ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala a buga misalin bauta aha in ji misalin bauta a buga mu misalin bauta akwai me da me da me ake bautawa Allah akwai sallah akwai azumi akwai hajji akwai zakka da sauransu akwai addu'a akwai neman tsari da aka yi wannan tambaya shine wata ta ce hada jan tasbih Shi ne aka ce jan casbi ba misali ba ne na bauta saboda ba a ce a ja casbi ba an gane jan casbi din nan wayansu suna gani ibada ce an taɓa yin zamanin da ba ke ɗaukan casbin ma sai da alwala wayansu haka suke gani jan casbi ba taɓa saukarwa muhammadu sallam jan casbi ba muhammadu bai ja casbi ba abin da nake so ku gane wa a nan wurin idan za ki buɗe kowane littafin musulunci za ki gan a hadisai da dama da aka rawaito na sallah ba adadi ko akwai adadinsu saboda musulun ya yi shekara kusa goma sha yana sallah a rayuwarsa mun ji an karantar da mu yadda yake yin ne yadda yake yin sujada yadda yake yin ruku'i yadda yake yin komai sannan kuma wannan tasbidin wai shi ne ake yi bayan an gama sallah to ya kamata mu samu yadda muka samu adadin hadisai da yawa game da sallah da tasbihi da mawa sallam ya yi da hannayensa da la'ilala da kuma falaki da nasi da allahu la ilaha da wasu azkar da yake yi bayan sallah ya kamata mu ga ana ambatan cewa ga irin tasbihin da yake amfani da shi ba za ki taba samu ba ko da hadisi dhaifi ne hadisan da ya zo bi ma'ana hujjoji na ya kafa hujja da cewa ai tasbihin nan ai manzo sallam yana yi ko ya yi a zamanin sa hadisai ne na yaki kawai bakar ismail ya ce manzo sallam bai ja casbi ba bai taba sa a ja casbi ba hadisin kuma da aka zo aka ce na mai Muna tana jan casbi. hadisin bai inganta ba wato matsalar da ke damu mu ba ma karatu kawai sai dai mu ji mu wuce tarihin casbi ya fara nan daga roman empire roman romawa su ne suke amfani da casbi. shi yasa kuka gan kristoci yanzu nan suna amfani da casbi? kuma a duk abin da ke yi Muhammad yake cewa khaliful yahuda wa nasara ku saba wa yahudawa da nasara idan kuka duba su Paul Paparoma John Paul da sauransu suna da tasbin da suke jiya A kan tasbin akwai mai akwai cross sai musulmai ma suka zo a tarihin tasbi an fahimta zamani lokaci ya zo da suka musulinta kristoci suka musulunta sai raguwa irin matsalolinsu na yahudancin na ya same su suna yin shi kin san mutum ya musulunta yau ba za a iya raba shi da dukkan halayensa na me na kafirci da abin da ya yi a da ba sai suka shigo da tasbi suka shigo da tasbi yanzu tasbin ma ya wuce gona da iri in an ce ai ana jan tasbin ne to a taya ma akan jan tasbin duk da ya ba a ja kamar da kuka ji bayani amma yanzu tasbin yake ana ana rataya shi a hannu ya ana ana rataya shi a wuya yake ana ana rataya shi a mota ya ana ana rataya shi a cikin gida in ko kuwa jan tasbi ai ja aka ce ki ba ciki rataya ba ba ciki sa a hannu ba balle ma jan tasbin bai tabbata a wajen manzo sallam ba manzo Allah sallallahu ya tabbatar mana da cewa dukkan gabban mu gabaki daya za a tambaye mu akan akan su hannun mu za a tambaye mu ya muka yi ibada da su ya kika aje hannunki akan sujada da me kika yi shine Allah ke cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannaye sun aiki za a tambaye su saboda haka hannaye za su tambaye su cewa sai ya suka yi da tasbi manzo Allah sallallahu yana daga hannunsa haka kun ga kun ga hannuna sai ya subhanallah da wayannan layuka na hannunsa idan mutum ba zai iya yi ba sai ya daga hannunka ki shirya hannunki haka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah inda ba inda addini ne me ya kawo magana wannan kwamfuta mai yanzu tasbin mai yanzu ya koma kwamfuta ba sai ku tsaya ga wanda wanda ake yi da ba yanzu da mutum wai yana magana yana can tasbi ai zan tafi kasuwa yana ja wanda ba addini bane ya kamata ku fahimci wayannan abubuwa da an san sauci ba a laifi ana iya jan tasbi tasbi ba damuwa ba wani hadisin da ya inganta akan wani abubuwa ya kamata mu gane wallahu a'lam Ah, alhamdulillah kun dai ji bayani dai daga malam kenan da fatar Allah ya amfana mana mu sa mu amfana da abin da muka ji da kuma raba mana son zuciya dan yawanci abin da ke hana mu aiwatar da abin da aka faɗa shi ne son zuciya sai kaga idan an faɗa sai kaga zuciya tana to a ah, je ba ruwa na yan izala ne duk abin da take faɗi babu maganar son zuciya a nan wurin idan ilimin ka ne bai kai wurin ba bai kai ba amma duk wata magana da ya faɗa a nan wurin yana da hujjojin da suka tabbata kila ke karatun ki bai kai ba shi kuma ya je ya bincika kun gani ba abin ko wanda mutum zai ce yana abin man shi fara ce Allah ya raba mu da son zuciya ya ba mu zuciyar karba idan muka ji Allah ya samu mu amfana da shi baikin haka wannan ne zai kawo mu karshen muhadarar nan amma akwai wasu sanarwa da za a yi sannan kuma akwai bayani da shi mushrik zai mana insha Allah sanarwa ta farko isha Allah gobe za a yi bikin rufe wannan ma daura da muka yi na kwanaki bakwai insha Allah da karfe goma a nan wurin za a rufe taron insha Allah sannan sanarwa ta biyu kan kun shiga makarantar nan ana nan ana tafiyarwa waɗanda suke da bukata suke son siya insha Allah akwai cikin siya domin ranar lahadi in Allah ya za a rubuta jarabawa shiga wannan makaranta na baka da kuma rubutacciyar jaraba ko da ke ba na tashin hankali ban da wasu da sun ji jaraba su ce oh, ko ko za mu ci ko ba za mu ci ba cancanta ake duba wata an ce da su yada su da na yi ba rana ci ne da masu ya yanzu zancen wannan bai taso ba an gane idan aka ɗauke ka aka saka ka a aikin da bai dace da kai ba kai ma ka san haɗa ka da aiki da kanka za ku gudu ba ban ne ka ba yawa to Allah ya sa mu dace yanzu muna ga yacin mushrik malam ali muhammad salis zai zo yi mana bayani da kafin a tashi insha Allah